la luhu anil ilmi shay'un min matalibid duniya duk wani abu na duniya na neman duniya baya shagaltar da shi game da ilimi Za ka taho karatu ka ce ya za ka sawo koriyar hula ka sa shuɗiyar riga to da dai ba ka samu irin combination da ya dace ba a takalminka ba a yi shu shushaina ba a matarka ta ari zoben ka ta tafi gidan biki don haka ba za ka taho ba ba zobe ko kun fahimta jama'a a'a duk abin da ya sauƙaƙa kar ka sake wani abu ya shagaltar da kai game da ilimi ilimi ya zama shine gashi ku ji la luhu anil ilmi shay'un min matalibid duniya? wani abu na neman duniya baya shagaltar da shi game da ilimi au shu'unil haya ko kuma sha'ani